A wani taron gaggawa da shugabannin kungiyar najiyoyin Arewa sha tara suka yi jiya a nan Kano, matasan sun yi muhawara tare da nazari kan tsarin tsadar rayuwa da sauran kalubale da talakan Najeriya ke fuskanta musamman ma na arewacin Najeriya. Talakawan da suka zo suka dage akan wannan harkar zaɓe ya zamanto akalla mutum yana iya cin abinci sau uku a rana. Bangaren tattalin arziki ya zamanto mutane sun samu sauƙin harkokin kasuwanci lokacin da ake kamfen an ce za a samu mutum miliyan kaza aiki, an ce za a ware wa mutum miliyan kaza kuɗa kuɗaɗe wanda za a dinga biyan su duk wata wanda su ba su karatu ba za a dinga samun musu harka da za su dinga samun kuɗaɗe suna wasu abubuwa an zo an yi magana an ce za a dinga ciyar da ɗalibai abinci kaga duk wannan abubuwa ne wanda mu a tunanin mu gwamnatin da take za ta yi wannan abin ta san zata iya ne kuma abin mai yiwuwa ne ta faɗa haka to har yanzu babu wani abu da ya fara canjawa to magana gaskiya ko makaho ya shafa ya san akwai matsala akan haka tattalin arzikin nan yanzu a ce dala dala tana ɗari da tamanin sai an rufe boda abubuwa ba za a dinga shigo da shi bayan na ƙasa ba su zama sun isa mutanen nan ba malamin sani mahmud darma kenan shugaban kungiyar matasan ta arewa citizen action for change sai dai matasan sun bayyana damuwa kan yadda suka ce dattawan arewa sun yi gumda bakin su duk kuwa da wannan raɗaɗi na rayuwa da talaka ke fuskanta kira ga ita kungiya ta dattawan arewa mun ba su daga nan zuwa sati biyu da Allah su daure su shirya wani gangamin taro a tsakaninsu da za su zauna tattauna matsalolin da suke faruwa a ƙasar nan domin su matasa idan suka zauna suka ce za su ɗauki hukunci a kansu za su iya yin wani wasu abubuwa wanda suke za su yi zafi da yawa to ba ma son mu fara wannan abin ƙasar nan fa mu da muke matasa mu a kanmu muna jin jikin mu cewa to fa akwai matsala fa idan dai aka ci gaba inda ake akwai matsaloli hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar muryar talaka ta matasa masu rubuce-rubuce a shafukan sada zumunci gwamnati ke ci gaba da yin Allah wadai da matakin gwamnatin jihar Katsina na kamawa tare da gurfanar da shugabanta na ƙasa Bashir Madara a gaban kuliya bisa zarginsa da rubutun ɓata suna. Balarabe Yusuf Babala Gajida shine shugaban kungiyar a nan jihar Kano. Ina so gwamnatin jihar Katsina da sauran ma Najeriya su gane cewa an kafa kungiyar muryar talaka ne bisa kiraye-kiraye na samar da ingantaccen shugabanci a Najeriya. Kungiyar muryar talaka ba kungiya bace ta siyasa, amma rawar da muka taka na rubuce-rubuce da maganganu a kafafen yada labarai ya taka muhimmiyar rawa wurin kafuwar mulkin jam'iyyar APC. Don haka muna kira ga wannan gwamnatoci da su sani cewar kama ɗaya daga cikin mu ba zai tsoratar da mu ba domin dukkan dan gwagwarmaya ado ne ma a ce wata gwamnati ta kama ka ta tsare ka in dai matakar da su ci gaba da yin abin da ba daidai ba to su gyara burtsin domin an kafa kungiyar ne a kan kiraye kiraye gare su cewa duk inda muka ga gwamnati ta yi ba daidai ba mu ja hankalinta cewa ta yi daidai inda muka ga ta yi daidai mu yaba mata domin in dai za su ci gaba da yin abin da ba daidai ba to su gyara gidajen yari mu kuma za mu ci gaba da faɗa musu kurakuran su su kuma su ci gaba da kama mu shugaban kungiyar muryar talaka kenan a nan jihar Kano Balarabe Yusuf Gajida Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya